السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقي قوات ربيع الأول إجرار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makar madina shekara 1442 wanda kuma hakan ya daidai da sha uku ga watan nuwamba shekara ta 2020 ne ga wannan mutane na musulunci wanda dukkan wanda ya san al'amura da suke kaiwa suke komawa ya san cewa akwai waɗansu ababe da awam suka ɗauka dangane da wannan wata kuma sai ga shi wannan wata ya zo mana da wani irin yanayi na wato samun kanmu da muka yi a cikin tsaka mai wuya na hali irin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yi mana bayanin dama zai kasance zai faru cewa al'ummomi za su yi mana ca mu musulmi za su yi mana kawanya kamar irin yadda mayin mata suke kawanya a kwanan abinci za su tsafara da addinin musulunci za a rika hantararsa za a zargin sa da abubuwa da yawa ta'addanci kisan kai ta da zaune tsaye da sauran maganganu marasa daɗi da abin har kai gama ana taɓa darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya sanya a hudubobin da suka gabata maluma da yawa hudubobin su sun karkata ne wajen janyo hankali akan wannan matsala da ba da kariya da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma aka takaita gabarin bayani akan abin da ya shafi abin da su a wannan suke yi na daukan waɗansu shagulgula da bukukuwa a irin wannan wata wannan matsala ce ta mutu cikin gida ta musulmi da wannan ya sanya hukumar mu yau za su magana akan bid'ar maulidi bid'ar maulidi malamai sun yi bayanai sun janyo hankali da nasoshi na alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa wannan aiki da mutane ke yi ba komai ba ne ba a cikin addinin musulunci abu ne wanda yake mai kirkiro shi aka yi tare da haka a irin bayanan da malaman ke yi shine dukkan wani musulmi matukar yana so ya nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi sallama to ya nuna soyayya ko da wani lokaci ga annabi a kowace rana duk mako mako ne ko wata wata ne ko kowane lokaci ba sai an keɓance wata rana a cikin shekara kaɗai ba ina fata muna fahimta annabi sallallahu alaihi sallama ya wuce a ware wata rana ɗaya ko wani wata ɗaya kawai don nuna bayanin falalarsa da darajarsa wanda na cikin abin da na yi bayani a kan wannan mumbari ya taimaka ya ba da gudunmawa wajen ainihin wato irin abin da ya faru ya faru dangane da zagin sakocin mutuncin sai yadda malamai suke baya baya wajen karantar da tarihin annabi ingantacce da kuma wane ne shi annabi din da darajojinsa da fadolinsa wannan ba ya keɓance wani wata bane na musamman mun yi irin wannan bayanin a lokacin da muke magana akan biki na ranar uwa muka nuna cewa uwa ita wata abace wadda ba ta bukatar sai an ware mata wata rana wai a ce ranar uwa a ta duniya kullum ana so ka tuna da mahaifiyar ka yi mata addu'a ka yi mata duk abin da ya kamata ka yi mata da biyayya haka abin yake ba a ware wani lokaci na bikin isra'i da mirani mun yi bayani lokacin da muke hudu ba a kan abin da ya shafi tashin alkiyama wasu za ka an taru a irin waɗannan lokutan ana ware tarihin isra'i da mirani wanda galibin ma ababen da ake kawowa a cikin waɗannan lokuta duk kairayi ne halittai ne mutum ai wanda yake basu inganta ba Allah mulkin sarki ya shirya da ya ku yan uwa masu albarka ku sani cewa wannan aiki da masu yin sa suke yin sa suna kafa hujja da cewa wai akwai wata ka'ida usuliya ka'ida ta malaman usuli cewa wai الترك لا يعني التحريف barin abu ba shi ke nuna cewa abin haramun ba ne ma'ana suna cewa wai don annabi bai yi ba bai yi maulidi ba ba shi ke ba ina fata muna fahimta har wanda yake faɗin haka yake cewa da za a zo da abubuwa da yawa burgit a zo da takarda a rika rubuta abubuwan da annabin da yi ba za a ga abubuwa ne masu tarin yawa amma ko mutane suna yi wato hujja ne na hankali na molanta wanda ke da rauni a wajen fahimtar addini zai iya yarda da shi kika ce annabi ya hau jirgin sama ne ko ya hau jirgin sama ya ce a hau jirgin sama kuma ake hawa jirgin sama ake zuwa aikin hajji ake zuwa umara eh annabi ya shiga mota ne eh annabi ya sa shanda ina fata kuna fahimta annabi ya sa hula ya sa kube ya sa damanga ya sa mu a banki annabi ya sa ko ba shi ne kake sawa amsa shine annabi bai sa ba dama, waɗannan al'amura ne na rayuwa na mu'amaloli da suke tafiya tsakanin 'yan adam wannan ana magana ibada ne ibada kuke yi da sunan ibada kuke yi wanda Allah ya saukar da ita ko da hujjoji kuke ce ai wannan addini ai da kuka samu wannan kuma a lokacin da suke kawo wannan ka'ida sai muke cewa sun manta da wata ka'idar ita ma tana nan kuma a cikin usuliyya ta take cewa mene al-aslu fil ibada ne at-tawakkuf asali a ibada shine ka tsaya karka aikata komai yanzu wannan sallar da muke asali shine karka yi ka. sai ka samu dalilin da ya ce ka sallah sai ka samu dalilin da ya ce ka yi azumi kar ka yi azumi sai ka samu dalili kar ka fitar da zakar dukiya ka sai ka samu dalili komai na ibada tsayawa ake ba a yi da ganganci idan kai sallah kana da dalili ne Allah ne ya ce ka yi sallah gashi cikin alkur'ani wurare da yawa gashi cikin hadisai wurare da yawa idan kai azumi Allah ne ka yi ga dalilai na alkur'ani ga dalilai na asunna idan ka bada zakar dukiyar ka haka idan kai aure haka duka ba ibadoji bane waɗannan asali shine ka tsaya duk shi yasa ma malam mai lahallari mafarin sallah abdurrahman al-akhdari yake cewa mene wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi baya halatta mutum ya aikata komai ko nan da safa sai ya san hukuncin Allah shi wannan al'amari kuma wa yaqifa inda amri ya tsaya inda aka umarce shi kada ya mata kar ka ƙara koda taki ne to yanzu wane ne yake kan tafiya dan annabi bai yi ba shikenan sai a ce kuma ba eh, za a ce to tunda bai yi ba ai ba shine haramun ba da sunan ibada waye sai kai ina ta muna fahimta kullum abin da mutane ba sa fahimta ke waɗannan bayan Allah ba ma faɗa da su ko gaba ƴan uwanmu da ƴan cikinmu da dukkan musulmai ne gaba da amma sun yi wani abin da ya saba ma addinin da sunan addini mun sha bayanin irin abubuwan da ke faruwa a cikinsa da ake yi na bukukuwa da tara kudade a hannun mutane wato jam'u amwalin nazi ka ce bilbatsin ne ko ko da mai za ka kira shi ga shi nan dai da kafuɗuwan maza da mata da zuwa kaburbura wanda a nasa salama a rashin lafiyar sama da zai duniya ko uku ne da ya kunnan sahabbai da musulmai kar ku je ku rika biyar da kar ku dauki kabari zuwa kaburbura bukukuwa kuna zuwa kuna ainihin wato eh, yabo da sauransu ga wannan idan mutum na son annabi ai ya kamata ya kiyaye wannan inda shine ya bada umarni akan haka tambayar da muke jefa ma waɗannan bayan Allah da suke irin wannan shin Abubakar yayi ummi ko wani ya san Abubakar ba Abubakar Allah ya ko ba ba mahaifinka ba ba kai ba a Abubakar wancan na farko sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake mala'iku sun masa ado zuwa aljanna kafin ma kowa ya zuwa aljanna idan annabi ya shiga aljanna abubakar zai bi shi a baya shi wannan abubakar ɗan rufe ne as-siddiq abdullahi bin usman at-tamimi dan ka gane ba da kai abubakar ba wancan abubakar din yayi akwai wanda yake shi kusanci da manzo Allah sallallahu shin Umar yayi Umar dan da annabi yake shi ne wanda za a fara ba shi littafin da hannun dama ranar tashi alkiyama a wannan al'umma ta manzo Allah yayi maulidi Usman fa Usman yayi maulidi usman da duk ibadar da yake yi da kusanci da Allah sai da annabi yace ma zarra usman ma fa'ala ba'da yau babu wani zunubi da usman ma zai aikata ya yi zai ladansa ba zai fitar da shi ba komai zai aikata yayi maulidi ali ibn abi talib yayi ba shi maulidi ba wannan shin na na aisha matar ta shi annabi tayi maulidi na na hafsa tayi maulidi na na zainabu tayi maulidi shi imam abu hanifa ya yi imam shafi imam malik imam ahmad duk sun yi maulidi ina tambaye ku jama'a sun yi maulidi ko ba su sun yi maulidi shi ke da sai da sai da sai sai mu gane cewa muna kuskure ne mun bar lalin da masu yawan gaske sun wuce mu shekaru da yawa sai mu dawo mu gyara mu ci gaba da ainihin wato yin maulidi sun yi maulidi ba sai ba kuma ina faɗi wallahi babu ina kalubalantar kowa da cewa babu harafi ɗaya tak da aka samu ingantacce daga magabatan mu cewa sun yi wannan muri babu harafi kawai ba magabata na ƙwarai babu yaushe aka samu muri eh karni na uku ya fara ba ma san ta tashi hana ba sai da aka yi karni na shida zuwa da bakwai shi amma ka kalli karni na uku a zamanin Dolar fatimiyya ita ma lalatacciyar daula daula ta ubaidiyya lalatacce wanda ainihin wato take komawa zuwa ga ubaidullahi ibn maimun ibn bisan wannan lalataccen mutum wanda ya zamanto cewa ba yahude ne ya kaso ne a ainihin wato gidan ba majusi a matsayin abola ana fahimta mahaifinka ba yahude ne shi ma ba yahude ne an fahimta matarsa masu mahaifiyarsa ta aure wani bayan mutuwan mahaifinsa sai ta aure wani bamajusi a gidan bamajusan nan a hannun sai ta so a matsayin abuwan shi ne ya asasa wannan dauna ya fi ke tsammanin za ka samu a wani irin wannan mutum ne bautar wuta ga kuma asalinsa irin wannan taɓaki ne kake tsammanin zai rikadin garba me zai bayar zai ba da wani abu mai daɗi ko mai daɗi yana dubo a jikinsa ai ba za ka taɓa tsammanin ya ba da wata natija mai kyau ba Allah ya tsare mu wallahi ba zai taɓa bayar da alkhairi ba lokacin da suka zo ƙasar masar wannan ƙasa mai daraja babba wacce take wato makoma ce da musulmai suka zauna a nan a wannan dauna ta ubaidiyya suna dingina ta zuwa ga fatima saboda ƙarya da ƙage wanda fatima Allah ya kara mata yadda ta barranta daga wannan aqida irin yadda jinin ainihin wato irin yadda kura ta barranta daga jinin annabi Yusuf alaihi salam lokacin da suka zo wannan gari suka ga kiristoci suna yin bikin ranar haihuwar annabi Isa shine Christmas din suka kiristoci suna yi sai su ma suka ainihin wato fara yi bikin ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin wannan biki saboda koyi da kiristoci kuji zuba saboda koyi da kiristoci suka gadar da wannan bid'a ko suka gaji wannan bid'a ta maulidi waɗannan da suka zo daga baya suka gada a wurin magabatansu har zuwa wannan lokacin da muke ciki wannan bid'a tana nan ana yin ta wannan bid'a ce abin inkari saboda mai ta zama to abin inkari babu hadidi wato a haddadi a iyakanci da ijimaki na malamai an gane wannan ku da cewa ga ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama babu babu wannan babu wannan hadidi kuma Allah mazaukin sarki ya mana bayani a cikin ayoyin alkur'ani ya yi mana bayani filla-filla cikin littafinsa mai albarka ya ku uwa musulmi ku sani cewa babu ijima'i kamar yadda na faɗa tsakanin mummunai da malamai akan iyakance da haddada lokaci ko ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun yi sabani akan lokacin da aka haifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce an haife shi ne ranar biyu ga watan da awwal biyu ga watan wasu ka ce a ranar hudu ga wata aka haife shi wasu ka ce a ranar takwas ga wata aka haife shi wasu ka ce ran sha biyu ga wata aka haife shi ita ce irin wannan ranar da suke bigiyar wasu ka ce a ramadana ma aka haife shi ba a cikin da awwal aka haife shi maganganu sama da goma kamar yadda ibnu kasiri ne ya kawo da wasu daga cikin malamai akan sabanin lokacin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu dan Allah ya muwa masu albarka idan zamu yi makan mu'adalci zai yi a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara wata ibada wani abin da yake na bauta da kuma kusanci zuwa gare shi wanda in ka aikata shi sannan kuma ya sanya abin da lokacin da za a yi sabani a cikin al'umma a cikin mutane zai yi Allah ya haka dan Allah mai makan mu'adalci yanzu dan Allah muna yin sabani lokacin ranar ashura wannan ya ce a yau ne wannan ya ce gobe ne muna sabani a ranaki goma na karshen watan ramadana muna sabani a ranar arfa muna sabani a ranar farkon watan zulhajji babu falalolin da suka zo da Allah ya karanta mana ake da falalar da ke tattare da ibada irin waɗannan lokutan amma sai a kyala wani abu mai mahimmanci na haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da zabani cikin mutane wanda ya nuna maka cewa abu ne kawai na son zuciya ba wani abu bane a cikin wannan addini namu barinsa kawai shine yafi yana nuna maka lalacin wannan aiki da mutane suke yi hudu ba ta biyu a gurguje bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana gaya mana cewa ya ku mutane ku sani cewa fa yin biki na haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama na bikin maulidi wani abu ne da ya kamata mu kalle shi a kuskoki guda biyu na farko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa bai yi maulidi ba ba kuma taɓa samu an cira tun ko an ruwaito daga gare shi cewa ya yi maulidi ko da hadisi da'ifi wanda mai rauni ne hadisin a cira to cewa ga shi ya yi bincin haihuwa ba taɓa samu babu abu na gaba shine sahabbai ba su yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba haka usmanu haka aliyu haka alhassan haka husaini addawlar umawiyya ba su maulidi ba daulatul abbasiyya ba su maulidi ba taɓa samun wani abu na cewa ga su waɗannan mutane sun yi maulidi ba tare da cewa su ne mutanen da suka fi kowa son aikata alkhairi inda alkhairi ne da sun riga mu aikata ku da sun riga aikata ku abu na uku shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cikin ingantaccen hadisi yana cewa babu wani abu babu wani abu wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya kusantar da ku zuwa ga Allah ya kuma sa ku shiga aljanna face na umarce ku da wannan abu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan babu wani abu da na bari wanda zai nisantar da ku daga Allah kuma ya kusantar da ku zuwa ga shiga wuta face na hana ku wannan abu haka ba annabi ya faɗa mana yanzu duk wanda zai ce wannan abun da ake addini yanan bai zargi annabi cewa ya bar wani alkhairi ya su al'umma bai biya musu ba annabi ban tawaye ina tambayar ku jama'a ya manta ne har yayi shekaru 63 a duniya bai faɗa musu cewa ga wani abu na alheri ba na manta ku rika bikin rana haihuwa ta kuma an haife ni rana kaza ne wanda yake bibiyar tarihi ya kamata ya gano wannan wannan tarihin na hijira da muke amfani da shi a yanzu lokacin umar aka samar da shi saboda addinin musulunci zama yana da madogara na tarihi ya zama ana documenting abubuwa a musulunci ina fata muna fahimta don kar kuma ka ce mun wai shi ma wannan din bid'a ne a'a annabi ne ce. ku yi riko alaikum bi sunnatil al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib yace ku riko da tura mu hakura don wallahi akwai Umar a cikin wannan kulafa rajulin a lokacin da shi ma ba shi kadai ba yayin shawara da sahabbai sahabbai suka bada shawara yaushe ya kamata a fara kirjan addinin musulunci wasu ka ce a fara lokacin da aka haifa annabi ya kace ce ai ba masu san da aka haife a fara lokacin da aka zo aka aka aka aka ainihin wato yi fatahu makka nan ma bai ba lokacin da aka yaƙin bada duk aka yi ta kawo shawarwari da yawa aka ba da shawarar lokacin da annabi ya hijira ya bar makka ya taho madina wannan ra'ayi shi ne abin da ya zama ya samu rinjaye dalilin da aka fara tarihi kina daga lokacin da annabi ya hijira ya baro madina abin da ya kamata ka tambaye kanka wata ita tambaya mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi ne an aiko shi lokacin da yake shekara 70 haka ne ko ba ka wani ku kalla yanzu shekaru arba'in sun wuce a cikin rayuwarsa wannan lokacin ba a rubuta ne ba ma san menene date ba ina fata muna fahimta shekaru arba'in dai sun wuce kawai cewa ake shekarar giwa ne ko ba ake farawa ana rike wani abu ne kamar kai yanzu mahaifiyarka za a iya tambayar ka a sai yaushe aka haife ka sai ka ce gaskiya ba ta san date ba amma dai ta tana lokacin mulkin wannan ne ko ranar da aka ba wa na sanda ko ranar da aka rantsar da shugaba wani kana da wata alama da ta iya gane abin ya faru a lokacin shi sa ake cewa shekarar giwaye amu fi lokacin da abraha da ya taso zai rubuta kaba ba shi ne shekarar ba to wani das ne wani rana ne abin ya faru a sani shekaru yanzu arba'in sun wuce kun yadda sun wuce ko to yanzu shekara arba'in an aiko shi da aka aiko shi sai ya shekara goma sha uku a cikin maka yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga kaɗai ta Allah zuwa ga tauhidi zuwa ga kaza zuwa ga ibada abu ayyuka na ainihin wato kada ta Allah shekara goma sha uku duka da yi bayanin garin da aka haife shi da yi maulidin bin a wannan lokacin ana fahimta sannan sai ya bar maka din bayan shekara goma sha uku sai ya koma madina ya ƙara wata shekara goma yana umurtar mutane da sallah da azumi da sauran ibadoji a shekarun goma nan ma duk da yi bayanin cewa akwai maulidin bin domin duk ya riga ya manta lokacin shekara ashirin da uku yanzu ka ɗauki shekara ashirin da uku da yi yana da awa a matsayin annabi ka gwama ta da shekaru arba'in din da suka wuce a shekarun rayuwarsa shekara nawa zai ba shekaru 63 ba a samu wani mai rubuta tarihin da ya gano a shekaru da uku farkon rayuwarsa din nan ga dattin can da aka haife ba ba a samu ba wasu sai ko kuna gane wannan lissafin safin ba ya kama aikin karni daya biyu uku hudu har karni shida zuwa bakwai suka wuce shekara ɗari bakwai sannan wani abu ya taso sai a ce maka shi ne addini wadanda duk ba su yi ba duk kuma su ba su gano wasu ma sai na yanzu ne suka fi su kwarewa suka fi su iya ganowa suka san cewa addini ne akwai falala akwai ainihin wato lada a ciki hankali ne lafiya zai dauki wannan hankali ne lafiya zai yadda da wannan hankali ba zai yadda da wannan ina fata muna fahimta saboda haka malamai suke wannan sabani na tahadidin adadin kwanukan da annabi sallallahu alaihi wato ranar da aka fi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kun san wani abu babu sabani kwata kwata ko na fitin kwamu an gane sabani ko dan kadan babu akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ne a ranar sha biyu ran litini ran sha biyu ga watan rabi da awal din a ranar yanzu me yasa aka gano wannan ranar saboda an fara kirgen dama daga hijirar da yi kaga shekarun in ka kalla ai shekaru daga shekara ta goma bayan yi shekara da shekara goma ko ba haka bane da yayi a madina an fara kirga daga shekara ta goma ta musulunci ko ba haka ba to dan Allah dan san annabi in kalli shekaru goma nan ai shekaru ne wanda take iya gano ran da aka annabi ya rasu a wannan shekarun ne zai hana su gano lokacin da aka haife shi a girka shekaru arba'in baya a gano Zai ka gane sha ba addini ba ne babu saɓani a kan cewa ran sha biyu da wata ya rasu yanzu kenan a sai aka yi duk wanda yake biki a wannan ranar ba muna bikin mutuwar annabi ne ba mutuwar haihuwar annabi shi ne abin da muke yi domin kullum a addini ya shi ke kore shakka ba shakka ta kore ƙini haihuwarsa muna da shakka ba mu da tabbas ba amma san yaushe bane majhula amma kuma mutuwarsa muna da yaqini muna da tabbas akai sai kuma muke biki a wannan rana muna murna ne ranar ya kuma ma Allah ka je ka kalli tarihi ka ga abin da sahabbai suka yi abin da ya same su na tashin hankali a wannan ranar idan wani abu ne mai mahimmanci kiya ba su biki a ranar ba ta yau ga annabi yanzu amma kuma mu ba sai muka zo biki miki a wannan ranar cewa a ranar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu wannan shine abu na gaba da ya kamata mu kula kanmu babu sabani akan mutuwarsa akan cewa ranar litinin ya rasu a ainihin wato wata da awwal saboda kamar yadda na faɗa da duk wanda yake so yayi bikin maulidi da yi wa annabi to yayi walidin sa kullum shi ya ma da malamai suke tawazi suna faɗin irin wannan maganar su ma masu maulidin sai suka ce ai yanzu maulidin kullum ake ba sai da awwal ba koyaushe ma watan maulidi haka suka ce to an ji watan maulidin ne amma dai fa ba zai taɓa zama addini ba zai taɓa zama addini tara dukiyar mutane zan ba ku wani misali ba na so in faɗa suna misali yake so in baka wannan ni ga naune ba mamaki wanda ya gaya min maganar nan kila yana cikin masallacin nan ban sani ba wallahu alam domin yana sallah a masallacin nan yana da wani dan uwa daga cikin shugabanninsu da jagororin masu yin irin wannan bukukuwa na faɗa muku ba sun kafirta bane ƴan uwanmu ne musulmi kuskure kawai suke kuma muna nuna kurakuran ne dan a gyara dan uwanka ne ya ce akar masalla ba za a yi maulidi ba na ba ce ba za a yi maulidi ba saboda ba a samu kuɗi ba saboda iya miliyan hudu aka iya tara ba miliyan hudu a cikin ɗalibansa da suke zuwa karatu a gaban iya miliyan hudu suka tara saboda haka ba za a yi maulidi ba wannan shekaran ba ku nawa ake tarawa kafin a yi maulidi nawa kake biya in za ka ɗinka wando sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam nawa za ka ba ta yi ɗinka nawa kake kashe an gemu zai fito wanda ka ajiye sunnar manzo Allah ina fata kuna fahimta ga sunnoni nan da yawa ba kashe kuɗi amma maulidi za a yi wanda yake bid'a ne babu kuɗin da za a yi wannan saboda haka ba za a yi ba an tara miliyan hudu kawai kenan Allah kaɗai ya san nawa ake an sa a hannun mutane da sunan wannan bikin kuma wani irin taro ne wani irin walima ne za a yi misali in muka ɗauka taro da walima ko irin bikin sauka da aka yi a makarantu a ce an tara da naira miliyan hudu don yin wannan shanin menene ba za a yi a wani lokacin ba ya ake bukata ya ake bukata don a kayatar da bikin yau ko ne raba kudin da za a yi kowa a bashi rashi kasar ba za a tara mutanen da suka fi wannan miliyan kudin ba balle a ce kowa ya samu naira dubu dari dari ko naira da kaza za a yi yiwu haka ba zai yiwu ba wannan misali ne yake so in ba muna fata Allah kin sarki ya shirye da mu yan uwa masu albarka roƙa musu shirya Allah kin sarki ya sa su gane domin hakika wannan al'amura ne wanda yake suna da dukka wajen fahimta domin kamar yadda na faɗa wanda bai da karatu bai fahimci addini ba sai doka daidai ne za ka kama sa da dalili ito ta hankalin sai karka ta yi gaci a ne aka faɗa a mun kana cewa addini daban an fahimci wannan ku? mu'amalat kuma daban kuma zamani ke kawo haka yanzu ka ga waɗannan lambatin ɗin da su ce duk bid'a ne a zamanin annabi duk ba kulub ba fanka ba in kuma kai ka kunna ka shigo cikin mun lokacin annabi sallama ba a irin wannan mumbari yake hawa kai ka hau kan irin wannan barin kana hudu ba kana ta ce mana kaza da kaza ba kan kusurturar da bidon hawa ba kuma a lokacin da ne ta hambai suka gina masa mumbari ya daina hawa kusurturar da bidon yau kuma yana hawa kan mumbari sunan shi ne mumbari ko mumbari sunan shi ba zamanin annabi salama masallacinsa kasa ne Shi ne kafet da filas din nan babu su kututturan dabinan ne aka daddaze aka sassa a matsayin filas yanzu ka je ka ga filolin da suke cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi haka nan suke da bino a da yanzu kuma filoli ne da aka yi musu ado da ruwan zinari shi ma duk bid'a kuma a mutanen madina ne suka yi abun wanda kuma daga cikin masajidul kafin na mazhabin malikiya akwai amalu halin madina sai wace yan madina ba sani ba kuma mazhabin malikiya ne Allah shi ne da Allah madaukin sarki ya kai akwai akwai wa a waje waɗanda suke neman taimako mata ne suna ƙarƙashin wannan bishiya wanda Allah ya ba su iko ya taimaka musu ɗaya ɗanta ne ba lafiya ɗan kimanin shekaru goma sha takwas ga takarduna a hannunta na gani wanda likita ya rubuta musu magani na kimanin kuɗi naira dubu takwas da dari biyar ana buƙata kafin a masa aiki ko da sashi akwai matsala da wasu abubuwa amma yanzu magunguna aka rubuta musu suna neman taimako kaga kenan taimakon nasu ma ya wuce wannan adadin da suke buƙata ɗaya kuma tana nan tare da 'ya'yanta guda uku mijinka ya karye yana gida baya iya komai dukkan su neman taimako suke yi muna fata Allah madaukakin sarki ba mu yi kwance makawa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى واتباع كتابه وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عضوا عليها بالنواجد واحذروا البدع في الدين فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون فإن من البدعة المحدثة في الدين بدعة المولد بحجة حب النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بالقاعدة الوصولية الترك لا يعني التحريم لا يدرون هؤلاء المحتفلين لا يدرون هؤلاء المحتفلين بالمولد أن هناك قاعدة أصولية أيضا الأصل في العبادة التوقف والسؤال الذي نوجه إلى هؤلاء هو هل احتفل أبو بكر هل احتفل عمر هل احتفل عثمان هل احتفل علي بن أبي طالب هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب وهل احتفل أبو حنيفة هل احتفل الشافعي ومالك وأحمد لم يحتفلوا ولا يوجد أقولها بالتحد لا يوجد حرف واحد لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المناسبة المبتدعة متى ظهرت ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة الدولة العبود الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع إلى عبيد الله بن ميمون بن الإسان هذا الخبيث الذي كان يهوديا ربيبا عند مجوسي فماذا تنتظرون من رجل أسس دولة هو يهودي وأبوه يهودي وهو كان ربيبا أي تربى في بيت زوج أمه وكان مجوسيا هذه هذا الإناء هذا الإناء النتن بماذا ينضح أينضح بالخير لا والذي رفع السماء بلا أمل عندما جاءوا إلى مصر هذا البلد الأريق الشامخ قلعة الإسلام وتوطنوا هناك في الدولة العبوبيدية نسبة إلى الفاطمة إلى إلى فاطمة زورا وبهتانا وفاطمة بريعة من هؤلاء الأخبار براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدأوا هذه البدع على قران ما كانوا يحتفلون وتوارثوها وتوارثها الناس خلفا عن سلف إلى يومنا هذا هذه بدعة منكرة لأن تحديدها مختلف فيه وربنا تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم أيها المسلمون ليس هناك إجماع بين المؤمنين وبين العلماء على تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا على أكثر من عشرة أقوال كما ذكره ابن كثير وغيره قيل في الثاني عشر من ربيع الأول وقال في الثاني من ربيع الأول وقيل في الرابع من ربيع الأول وقيل في الثامن من ربيع الأول وقيل في العاشر من ربيع الأول وقيل في الثامن عشر من شهر رمضان وغير ذلك من الأقوال هل يجعل ربنا مناسبة ويترتب ويرتب عليها إبادة وتقربا إليه ويجعلها مختلفة بين عباده أنا اختلف أيها المسلمون في تحديد يوم عاشوراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه أنا اختلف في تحديد يوم عرفة أنا اختلف في تحديد العشر الأواخر من رمضان أنا اختلف في تحديد العشر الأوائل من ذي الحجة هذا مما يبين بطلان هذه المناسبة المحدثة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمون إن احتفال بمولد النبي ينبغي أن ينظر له من خمسة أوجه الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يحتفل بهذا اليوم ولم ينقل عنه أبدا حديثا ولا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل لم يحتفل بهذا اليوم الثاني وكان أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين الدولة الأموية وكذلك الدولة الأباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك أبدا وهم أحرص الناس على فعل الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لنبهنا إليه الأمر الرابع أنه لا يعرف على اليقين متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل لقد سبق في الخطبة الأولى أن العلماء اختلفوا في تحديد يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وأعظم هذه الأمور وأعظمها أنه بالإجماع أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا نحتفل بوفاته باتفاق أهل السير باتفاق أهل السير والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ففي النهاية نحن نحتفل بموته والعياذ بالله فترك هذه فترك هذا هو الأصل والذي يريد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به كل يوم ومن أراد أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل سنة لا تخص يوما دون يوم ولا شهرا دون شهر والأفضل تركه لأنه ليس في الدين بشيء ثم علموا إباد الله أن الله مركم بأمر بلا فيه بنفسه وثنى بملائكته المصدحة بقرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم إذن الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آلاء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأيده البدانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار